مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا العز تجلى والنور هل علينا أصدوك ما تنسوا ليس أولئك بخياركم ولا نمبا سنة زبابوا أتشكمكم آية تذكر القرآن والتي تخافون نشوزهن فايزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا lalle wannan ayat ta zo a cikin alkur'ani matan da kuke jin ainihin wato kuke ganin sun kangare muku sun fandare sun kangare to ku musu wa'azi haka Allah ce a musu wa'azi idan aka yi musu wa'azi ba su bi ba a kaurace musu a shimfiɗa duk matar kirki in mijinta ya kaurace mata a shimfiɗa tana shiga damuwar da ya fi duka zafi Allah ya ce idan aka yi haka sai ce wadribu wannan ku da ke su to wani irin duka qur'ani ya ce ai duka amma wani iri annabi sai fassara dukan zarban ghayra mubarrahin dukan da yake ba mai jiwa mutum rauni ba dukan da yake ba mai fasa kashi ba dukan da yake ba mai zubar da jini ba dukan da yake ba mai kumbura jikin mutum ba yanzu yaro ba ana cewa yaro in ya laifi dan karami ka dake shi ba ba tsuntsiya kuke dauka kuna dukan shi ba tsuntsiya sai ki dauke tsuntsiya sai ki zani yaro ita kuka kin ga wannan bare cutar da shi ba to in ta kama za ka daki mace to irin wannan za ka yi mata wanda ida ce da ita ta ji cewa wai dai wani abu ne da za ka nuna mata ranka ya ɓaci ba wai ka rufe ta a taki kai ta dukanta sai ka ce ka samu jaki ba zaluncin mata shi ma yana nan ba za mu bashi ba akwai matan da suna zaluntar mazansu ta hana mijinta ci da sha kuma shi ne mijinta sai mutum ya dawo gida sai ya ce ina abinci na sai ta ce ban dafa da kai ba in kana da jawabi kuma ka yi muji kwarai kuwa suna nan da yawa yau ni zai yi wa kaza za ki tuna alfahari wa ƙawayenta ni zai yi wa kaza za mu haɗu a tukunya wai za su haɗu a tukunya sai ya dawo a galabaice yana jin yunwa yana buƙatar abin da zai ci zai sha yana zaune ya sake babbar riga sai ya miƙe fa ina abinci na kande sai ta ce me abinci wani wani kaya ne kuma abinci ya ce abinci na na rana ta ce ban san shi ba in ya maza sai ta ce na yi na cinye ni da 'ya'yanka in kuma amayo maka za mu yi sai mu amayo ma wallahi tallahi matar bahaushe dubun dubata suna aikata wannan da matan da suke ƙaurace wa mazajensu ta ƙaurace mijinta akwai mutumin da ya ce malam shekara ta ashirin da wajen uku da matata mu sun girma har inda mace ce da mun aure da ita amma yau ba abin da ba ta gaya mun zagi kai din banza mara mutunci cikakken tantirin mara mutunci kai din wa wallahi sai na yi maganin ka kuma ba sake ba duk abin da kaga za ka yi ka je in ban da larura ba mai zai haɗa ni zama da kai kin san laifinsa ya ce zai ƙara aure matsalar ku kenan da mutum ya ce zai ƙara aure to za ku yaƙe shi ka ku da hijabi ga niƙabi hijabi yana jan ƙasa niƙabi ba magana ga tsoron Allah kamar zai zuba amma wallahi idan kana so ka gane tsoron Allah mace ka yi mata kishiya ko ka ce za ka mata kishiya hijabin ne an cire niƙabin an cire an ce maka ni din kan wallasa ce mu ga wacce za ta zo gidan nan duk ma abin da ba kwayi don Allah cikin abin da na faɗa akwai ƙage to mu gyara yanzu wannan ba zalunci bane akwai mutumin da yace da na shawo kwanan layin unguwar mu gaba na faduwa yake saboda Allah ya hada shi da mace mai yaji da citta yaji yajin ma na citta mai zafi ba ta da kirki wulakanci ne da ita sai ta zage shi ta zagi iyayensa akwai matar da ta ce wa mai gidanta ubansa ne fa bai da lafiya yana bukata a rinka sa mai abinci ce ni ba katuwar banza ne, kuma ni ba zan zo ina dafa wani kato abinci ba idan lokacin da ka zo auro ne mun yi alkawari da kai zan rinka dafa wa iyayenka abinci sai ka gaya mu shi bai da mata ne shi baban naka bai da mata mata ba za dafa masa ba ni ne zan dafa muku musu abinci ta ce ba ta yi ba to kun ga shi ma wannan zalunci الله يكيم إخوتي أحبابي لكم ألف تحية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية إخوتي أحبابي لكم ألف تحية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية